Kofir ɗan bawa. Yes sir. Aikinka baya kyau fata-fata a division kullum magana ake mu akan ka. Billahi azim, billahi azim kuma yau na ga abu. Sorry sir. Ka kama kiriminal ka sake shi. Ƙarya ne ya baka ɗari uku. Tacci mun dari uku ba ko ko ko ko Allah bai wallahi naira ne ya ba mu wallahi ai ya kace wallahi naira san fasa ma kai wa ready shi wallahi shi ka su wancan ba wanda mun mun ba da fa ke ba mun ba naira 50 mun naira eh da kullun yana complain akan ka ina kare ka ina janye ka billahi alazim kai criminal criminal criminal a <laughs> criminal oh, oh, oh,

gudun ruwa me kina yi eh tambayar ka gudun ruwa me kina yi ni ba abin da nake sirwa zogale nake sirwa zogale zogale nake sirwa me zogale muna operation a bakin depot kin zo kin wuce da gudu haka gudu ka samu gudun kilomita uku billahi ban fai jiran ka take karya kake sai ka amsa zafin ka zuwa wanda arrest eh? gudun me kina yi gudun me kace yalla bai ina gida eh. a kwance ina ba mama da amai da gudawa eh. kawai ina duba waya ta ina ga message amin na best and balloon wannan gurin da ake wasa yi wallahi ka san ba su yi wata da babban sallah ba eh. Eh. sai daga sun yi message cewa watan august karshen watan august 30 ga wata eh. za su yi wasan wasan sallah da ba wanda mun hana mun ce kara yi wasan sallah to ai an da babban shi a gurin gwamnan Kano ya da duje. bisa ba alu inda ne ta sai za ta kara waso dawa da wasan sallah Yi wallahi okay ita ne ta yi wasan fesa October wanda an yi Najeriya eh sai ya lokacin har mune mun yi gadi mun mun yi security a wurin ko ko inspector sosai eh, inda muka yi gadin wasan sallah eh, nan ne nan ne tar uba a gate nake amma kaga ga kudin da muka samu eh, Allah bai ranan ni ma na saci kudi kai kace barawo ne ah, Allah bai da wasa nake wallahi da wasa nake ko da wasa da wasa nake sai ya Allah ya soki da kisi da kisi ga mu kurka kama kin ga ne kin ga kudi man biyo suspect kin da wallahi mun biyo suspect kasi kai ki tsaya mana wai wannan anya da farfadiya ka wannan ra 50 yana wuri ba mu 30 ya ra 50 best an balu ai din namu ne eh namu ne namu ne na tare na tare eh, kala ki ga me kaba da ita da khalifa eh. za mu zo ki ga ma zan sas ki ga ma MC me agogo ki ga ma yes bros kana ki ga musu a dauke mu security a wurin eh dan Allah dan mun samu a tafi billahi lazi bari mun samu kuɗi dan mun a goban gidan Alhaji Barawu ana mata sata sata gwagwa mun kara ganin ki zaki siyo banki Allah ya sa ku mutu gobe ina banki don wa hausa tv ki subscribe sannan ki danna ƙwararrawa bling bling